السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم وبارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد يو الله تكون إيكون تدراه مساء أرمن شبوك وأنا تقوم الشاشي يو دفار أذن رمضان من البركة sannu-sannu kwanakin suna son cewa muna roƙo Allah ya ƙara haɓaka imaninmu ya karɓi ayyukanmu ya gyara mana waɗanda suka lalace Allah ya kyashin ga lalacewan aiki to da daɗewa na kasance a tafsirin musamman a Kaduna a da nakan shigar da wani abu da mafi kira jelar raƙumi wanda mukan ɗan ɗauko sahabi ɗaya biyu uku mu faɗi wani abu nasu na sahabai da darajarsu ko <clears throat> da ƙara fito da maziya da daraja ta sahabai to wani abun ya dawo da yardan Allah ko da dai ba da lokaci tsaye ba da haka zan ɗauko muku ta ɗari da saba'in da ɗaya da saba'in saba'in da da da da biyu uku biyar a cikin suratu ali imran wani abu ne da ya faru wato bayan an yi yakin uhudu kafin mu je ga amsa tamboyi bayan an yi yakin uhud shekara suna kai yakin uhud shekara ta uku an yi yakin badar shekara ta biyu da zuwa madina sai kafar maka da suka koma da suka ga irin faduwa warwas da suka yi a badar to sai girman kansu ke gaya musu ku je ku sake shiri har tarihi na nuna cewa sai da matar sarkin makka a lokacin hindu bintu utuba matar abu sufiyan ta yi kwalkwabo ta aske kanta ta ce da mijinta karka sake taɓa ni har sai an dau fansa kan wanda ya kashe ubana wato utuba wanda hamza ne kashe shi la ƙara masa <clears throat> da suka fito yakin uhudu shekara ta uku suka fito da mutane da yawa da su dubu uku kafar maka matan suka sa su baya mazan na gaba ko da wani shi namiji ma zai ce zai juya da gudu in ya kalli matasa to gudun kare abin kunya sai sa kai a ci gaba da tafiya suka fito suna kiɗa suna rera waka suna nahnu bana tu tariq namshi alan namariq iltikbilu nu'amika magana dai aka je aka yakin uhud a yakin uhud kowa sun abin da ya faru ka ce ba samu galaba ba kafirai suka samu nasara ta sama-sama saboda kuskure da ya faru barin inda annabi ce su tsaya wannan yaki ba shi muke magana kai ba tukin yakin din ran asabar aka yakin uhud ran asabar da safe shekara ta uku bayan hijira <clears throat> sahabai guda saba'in suka yi shahada yawa sun jigata ana cikin rauni ana cikin rauni washe gari lahadi kafar maka bayan sun juya da ba za su tafi sai suka je suka yi sansani a hanyar su ta koma maka a wani wuri da ake kira arrauha arrauha a yanzu da nake muku magana tsakaninta da majina kilomita 75 ne wasu ce 80 amma fitacce malamin tarihin nan na hadisi da doktor abdullahab tarari da jami'ar imam ke yake cewa kilomita 75 ne kusan kamar kace daga nan kano ne zuwa Zariya. to sai kafar maka suka wupsi sai suka je wurin suka yi sunsani, ba su shiga maka ɗin ba suna ganin tare sun samu nasara amma sun san zafin nama na sahabai sai suka yi nesa nesa to sai abu na sarkin baka sai ya ga wata tawaga ta laraba za su wuce ta madina zuwa harkokin su da Allah ku zo ina da sabo gare ku ku je ku kai ha Muhammad Muhammad yake cewa da bai imani ba lokaci gamanin za mu dawo za mu dawo hau me za ka ba mu yace in kuka yi abin da na ce mala'atu kisakun zabiba kowa zan cika masa jakarsa da zabibi ba shi a lokacin ka bashi zabibi kusan kamar yau ka ce ka cika mutum aljihu da nerori ne suka je kuwa suka samun zala suka ce ya muhammadu كما إن الناس قد جمعوا لكم فخشوه قال صحيح كده هو النبي يقول حكني إنا لله من ذلك يقول قواي بتو تو من ذلك آر سنة قواني إيمان صحابي ده درجة سودة قيمة سودة دين سودة الله جيفا أكي يكي أحد بس قام بني موتان سوبا قاروني جيكين سمالا annabi ce a sake tsaura damara sai manzo Allah ce amma duk wanda bai je yakin Uhud ba bai fito jiya ba kare fito ya biyu ke jini ikon Allah kada wanda ya fito duk wanda bai je Uhud ba je jiya saboda suka fito suka kama hanya sai suka je suka yi sansani a wani da ake kira Hamra'ul Asad tana nan kusa da Madina yau ta zama kamar Housing Estate kamar ka kace kun Housing Estate Hamra'ul Asad a lokacin fili ne fetal kuma wurin za ga duwatsun tsaunuka ne jajaye ƙila shi za aka ce hamra ƙasa sabai suka je suke sunsuni a wurin to har akwai wasu sabai mutum biyu daga ƙabilar banu abdul ashal yan madina ne ɗaya ce tuwa ne yanzu mun zan Allah ya fita mu zauna a gidan ko da jiya mun ga jina-jina muke cikin rauni rauninka ya fi nawa ce kaga abinda da za a yi saɓani a wuya la ilaha illallah ba zai yi ba a ce mun zan lafita muna gida wasu lafi kharij saɓani a wuya tun da naka raunin ya fi nawa in ka gaji ka sauke dauke kaka haka haka za mu tafi allah da ya gamuna wajen fili haba jama'a gayan mai imanin da za a yi wannan a yau a ce to a sake sabi ga mutum ya fita ba kuma kuɗi zai samu ba ba kuma duniya zai samu ba malam suka fita suka yi suka yi sun amal na bai ce duk wanda bai je Uhudu ba kare zo amma sai ga wani sahabi ɗaya shi bai je uhudun ba ya zo da gudu kamar zai kuka shi ya rasulallah ga abin da ya hana ni zuwa Uhud karka bande ban fita wannan yakin ba annabi ya kyale shi ne akan yi tambaya a fagen wasu kwakwarar ilimi game da sahabai aka ce wani sahabi ne wani ko na ba muku tambayar ku je ku ne wani sahabi ne Allah ce duk wanda bai je yakin Uhud ba banda shi ba zai fito zuwa Hamra'ul Asad ba ma wannan sahabin aka ba shi exception annabi ya tsaga masa kafa yana da matsayi babba wani sahabi ne wannan tambayar ke mu kuma hannunka mai sanda yana cikin sahabban nan da suka fi kowa yawan hadisi mutum bakwai waye inda an samu fada ibn Umar ba shi ba ibn Mas'ud ba shi ba wani ne gaya mata jabir ibn abdullahi al'amfari ne ya tsada to shi jabir an ce bai samu damun zuwa uhud ba saboda baban shi abdullahi ibn amru ibn haram an kashe shi ko yana halin fitar rai ne yake ce da jabir to na barka da kanne mata wajen guda tara muna karancin abin hannu wannan yasa bai samu zuwa ba annabi ya daga masa rafa kaga ai jabiru yana cikin sahabban nan masu ruwayar hadisi guda ba wal muqsiruna fi riwayati al asar Abu Hurairah tayyali ibn Umar wa Anas wal Bahr kal Khudri wa Jabir wa zawjatu an-nabi ji siyuqi da yake bayanin wasu yawan ruwayar hadisi Jabir da saboda haka sabai suka tafi inda a kira to shine fa Allah ya kalli irin wannan jajircewa ta so ya saukar da ayoyin wajen guda biyar a suratu al-imran inna Allah la yudhi ajal muminin alladhina istajabu lillahi war-rasul min ba'di ma asabahum al-qahh للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فخشهم فزادهم إيمانا وقالوا حفظنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسمسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم تجي إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياء الله تعالى وأنن فكم يقوي miƙa الله ga kiran bayan kisa da suka gamu da shi a yakin Uhud duka duka jiya madudaka suka sake fitowa suka yi zuga wannan adadin da suka rage su suka je yakin ban da Jabir da aka ba shi dama su suka tafi yakin Allah ta'ala ce allazina qala lahumun nas suna inda kafirai ke tare su innam nas qad jama'u lakum wannan wakilin wa wakilin wa Abu Sufyan wanda ce je ka ga mai sako zan cika maka jaka da zabibi shi ne je yake ga manzon Allah mutane ba sun haɗu fahshauhu madadin ma ya ce ku yi shiri sai ce fahshauhu ku ji tsoronsu annabi ce ai Allah ya ishe mu da suka je suka zauna a wannan wurin ku rike sunan wurin hamra'ul asad suka faran maka ina suka tafi na ga muku kuma ce ba ku rike ba ar-rauha nan suka yi sansani kilomita saba'in da biyar daga madina amma hamrawul asad kilomita goma sha biyar ne wasu ka ce sha biyu daga madina nan abai suka yi sansani to ana cikin wannan hali sai ga wani mutum cikin kabilar khuza'a ya baro cikin kafaran maka sai zo yin musulunta sunan shi abu ma'ad ibn ma'abad al-khuza'i zai ci da shi kai sabon musulunta a cikin ta je ka gaya wa abu sufiyan da mutanensa ka ce gamu mun dawo ɗin gamu a hamra'ul asad za mu zo mu kawo musu farmaki su jira mu to dama 'yan nasar da suka samu a ohud cikin tsoro ne da suka ji wannan barazanar ya suka ce kafa mai ban baki ba kun san muhammad da mutanensa wannan ana kiran psychological warfare alharbul zikir su karanta a kai dama shi abin su biyar matarsa otuba ta ce da shi hindu hindu ta yi kwalkwabo na gaya muku ta ce ba za ka sake taɓa ne a sai an kamfansa. ɗan fansa muka shi duk sun musulunta daga ba so in kana karanta الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل أو النياك حمراء الأساس وشجري آية تسوكو bayan an tsorata su kuma suna cikin tsoron Allah ya ƙara musu haban annabi Muhammadu daraja Allah ya ƙara musu yarda ya ƙara musu wasila babba a gidan aljanna Allah ka azurta mu da makwabtaka da su tare da sayyidul anbiya in nasari to aka kenan jenar rabon mu ta dawo ko mun faɗi wannan kenan za mu je ga tambayoyi kan mu je karatu ah, mai tambaya ta farko yake assalamu alaikum wa alaikum assalam dan Allah malam ina son a bambance min zaman sallah kala uku ne ko biyu ne zaman sallah fitattu muna da alif aliftirashu da at-tawarruku aliftirashu da kuma attawarru aliftirashu akan yi raka'a ta biyu ne an gane ko amma attawarru zaman karshe ne inda mutum zai zauna akan mazauninsa ya malkasa kafarsa ya kuma ya turu kallon ainihin gaba baka kusa kuma babu allo ballantana kila in ce zan baka misali tatbiqiyyan amma wannan ita ce amsar ka a takeice wallahu a'lam wa bihi tawfiq mai tambaya ta gaba yi assalamu alaikum Allah ya kara malam lafiya tambaya ta ita ce malam a lokacin da muka samu kanmu a lokacin da ba a sallar juma'a a masallatai sai kaga wasu sun taso daga wata jihar sun tsallaka wata jihar domin yin sallar juma'a idan ka auna tafiyar da suka yi ta kai kilomita ɗari da talatin malam ya abin yake daga Adamu Hussein Makarfi Allah ya kara malam lafiya amin ni sai nake gani wannan akwai kusan kuntata makai da matsa makai inda mun samu kanmu a wannan yanayi ba muka gaito abin ba yi ba son ka ba ba sona ba mai duka jalla jalaluhu Allah shi hukunta mana wannan kuma baya hukunta wani face akwai hikimar ciki ko ka layi a hikimar ko ba yi ba akwai dai an gane idan tsanani da muni sun ka farko mu zantuna rabbana sarkin gwaninta mu lura da kyau mu dinga nitso a fikira zan tuna rabbana sarkin sarauta musan komai akwai shi da hanzari ne iya da fari kazalika har wadata a cikin wasu waƙoƙi da na tsara da harshen hausa akan coronavirus kwanan saboda haka kenan wannan abu ina kiransa ta iya ta iya ta coronavirus Allah ya tsare mu da ita idan abu ya faru a haka musallama ma tsoron ka maganar mutum ya tashi kamar daga zaria a wanda ina zaria sai shi a malamu za mu je wurin kucin kano mai sallah kafin kano din a samu lockdown A ce mai zafi shi ko ba wuta ba za ku yi sallan ba gida na biyu ka tashi daga inda kake tafiya kisan kilomita saba'in da wani abu ta zara ta kai kage tafiya akwai sallar juma'a kan matafi ne ka ba na ganin mutum ya kamata ya makansa wannan takura kara garin neman gida ka rasa ido garin neman ka tsaye da sunna ka je ka faɗa na'am abu ne da damuwa da cin rai kwarai da gaske in kana jin labarai na wasu da aka ce ba juma'a kun muka samu labari sai da mutu juma'ar babu ita shi ta nasa aka ce ji dan labari ya zama misali to komai na ubangiji da hikima komai da tsari saboda ka na gani ba azanci bane ce, sai ka tashi ka tafi wata duniya ka je kai sallar juma'a kai sallar ka a gida har Allah ta'ala cikin ramarsa ya kawo mana ɗaukewa da yayewa da kuren yiwuwar wannan musiba amma wata dasisa ce da ce ha Allah ya fi kowa sanin abin da ke cikin zuciyarsa a ta gaya wa Allah tambaya ta gaba malam kamar yanzu za ka ga suna kusa da bodar jihar kamar hmm. tafiyar kilomita ɗaya biyu suna iya tsallakawa cikin wata jihar da ta yiwu a ce ai tsakanin jiha da jiha iyaka suke da su kuma duka duka fi kilomita ba amma ana sallah a wurin to kaga wannan ai ba za ka ce ya kai a ce ai yayi tafiyar da za ka ce akwai tazara ba zuka ɗauki misali waɗanda suke ƙauyen ƙarshe na ikara na? Mm. sai su shigo garin kariya a nan ƙasar kiro daga can ma za ka iya hango ƙauyen na nufin kafin misali abin ya faru a munan kano ke mm. kaga ya bambanta da wanda za a ce kamar daga nan kano ya tashi tafi zare sallar juma'a saboda akwai lockdown a kano shi ne abin da nake wallahu a'lam wa bihi tawfiq takarda takarda yake assalamu alaikum wa alaikum wa rahmatullah malam ya ibada Allah ya karba mana amin Allah ya sa mun dace malam wallahi wata matsala ce take damuna in na kwanta bacci sai na ji an zo an danne min kaina kuma na kasa samun motsawa hmm. har na rika jin hayaniyar mutane wani lokaci ma muryoyin waɗanda na sani nake ji kuma duk azkar da ake yi ina yin su na neman tsare ina yi amma har da ramadan din nan <clears throat> kuma na ji an ce ana ɗaure ɗanu a ramadan kuma ni kam kwanan nan abin yana damuna malami mafita to da farko dai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un domin babban riba ga mumini alladhina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahma ulaika humul muhtadun bayin Allah waɗanda in musiba ta same su ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai Allah ce waɗannan wato suna da gaishe gaishe daga ubangiji da kuma rahma ina roƙo Allah kuma ɗin su ne shiyayyo ina fata Allah ya maka irin wannan gaisuwa ya yi ma dukkanin wanda ke cikin damuwa da kunci ko shika mana cikin kunci da Allah ya mana wannan gaisuwa aikin na biyu in ka kwanta sai ka ringa jin ƙara kamar an danne ka da sauran yau shaɗan ne kawai shaɗan ne domin ai kana jin wannan ne kela a mafarki ai sai dai idan kana da ka ce ah, gaba da gaba idanunka kiri har da muzu kake ganin haka amma ba haka ba galiban bacci ne to kuma bacci mafarki kan zo mutum mafarki a mataki iri uku akwai mafarki wanda yake bishara ne daga ubangiji mutum ya yi mafarki ya yana karatun qur'ani ya mafarki yana ma sa da'a ya yi mafarki gashi na a takaice wani aiki na alkhairi wannan bishara ce daga Allah insha Allah in ya haɗu da kuma kirkin mutum yana farki na biyu akwai mafarki wanda yakan zo dagulan lissafi ne ya mutsa hazo ne dagulan ruwa ne daga shedan shine irin wannan mutum sai farki ya gashi nan shanun sun bi shi yana ta kuruwa yana ihu an fafaro shi da duru wannan mutum ya farka ya kalli hagu ya yi tofi ya roƙi Allah ya yi addu'a Allah min ya uzu biki mishar ma ra'aitu fi manami an ya zurra ni fi ne wa dunyayi akwai mafarki iri na uku wannan kawai ahlam ne da umniyan burace burace ɗalibi ya ga a mafarki ga shi na an yi jaraba har ya ci to abin da ke zuzuki ko siyasa ya kai lokacin kamfan har ma ya ci zaɓe Eh, abin da ke zuciyar ko mutum ya yi mafarki yarinyar da nake nema harfa na angonci sai ya farka ganshi akan kaci ba shi ba kamar misali to irin wannan yakan faru ana kiransa al'umniyatun nasiya amma dangane da naka kes din yayi kama da jinsin iri na uku shedan ne da makircinsa kuma kaga saboda shirin shedan zai iya tusa maka to ai ga ma wani ma da na sani na jumriyarsa aha ya haifar da mai tsakanin ku ga eh shikenan kenan sai da ka gani sai ka ɗaure masa ka kai na jika a bacci ka baka kana son ka kashe to kaga shaitan ne yana da shar saboda haka wa in ma yan zagannaka min ash ne nazrun fasta'id billah ka nemi tsarin Allah cewa da kai kuma gashi ana daure shaitanu kamar ka kana ganin naka ba daure maka ba kenan ko in ba haka ba aya bane ne tabbata hadisi ai cewa akan daure miyagun shaitanu a tasu cikin dakwarori an gane ko ai ma'ana ce wanda take ishara zuwa ga wani abu <clears throat> ma'ana ɗaurin shedano wallahu alam karancin ayyuka na sabo sukan yi ƙasa sosai warwas a ramadan ba haka bane ko da ba don wannan hali na zaman gida da ake ciki ba kai ka sani ayyuka na ashararanci da baɗala sukan yi ƙasa a ramadan shine ma'ana ai wato ramzi na cewa lalle ranu ana ɗaure ba ne bane ka ganshi a daure da ankwa ko da kaza kaza misali to da haka ka ci gaba da addu'a zikirin nan karka daina saboda wala zikrullahi akbaru wallahu ya'lamu ma tasna'una ambaton Allah shine mafi girma za ka kwanta ka karanta ayatul kursi gidanka ka ce makaratun bakara saboda a cikin sahih muslim hadisin abu umama al-bahili manzon Allah yana cewa sallallahu alaihi wasallam iqra suratul baqara فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البقرة kuna ce makaranta bakara riko da ita albarka ne barin ta cizon yatsa kan haifar kuma masu tsiri bakara ta fakar su Allah ya samu dace amin sai mu je ga aya ta gaba a'udhu billahi minash shaitanir rajim الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناها عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون ما ميتكنا بأشرين بترى لنبر ونا آية أو أن سورة البقرة حروي ودي منا تنقبر بيانا بكنتو كنتين شريئة دنقني ده حركة نعم. الله تعالى الطلاق مرتان تكي دزائي قومي to so ne kawai an gane? sakin da a iya kome a dawo a ci gaba da rayuwar aure du-du-du biyu ne kenan idan mutum ya auri mace ya sake ta siki na farko to cikin igiyoyi uku ɗaya igiya ta tsinki suka sake dawowa aka kurkurtar da juna ya kuma sake sakinta to shi shikenan zai iya sake dawa da ita amma iyakansa ke in ya sake na uku ba zai dawo da ita ba sai ta auri wani Shi ne abinda Allah ke nufi da at-talaqu dama sakin da ake iya komai a dawo duka-duka marata shudi biyu ne tun da yake haka ne kuwa fa sakun bi ma'arufin ko dai ya riƙe matarsa a yanayin da Allah ya da shi ne ma'arufi a yanayi na shari'a a yanayi na mutunci da mutuntawa au in ya gaba zai iya zama da ita ba tasrihun ya sake ta bi ihsanin a cikin hali na kyautatawa babu wulakanci babu cuta ba cutarwa kaga doka ce da aka saukan mana wala yahillu lakum in dai har an kai ga wannan jalle na saki to baya halatta gare ku ko maza an ta'khudhu mimma ataytumuhunna shay'an ku kwace ku karɓi wani abu da kuka ba su lokacin aure ka ba ta kyauta kai mata kato ba halatta ku karɓa illa an ya hafa Allah ya kima Allah sai dai idan suna jin tsoro to za a yi wani abu ne na rashin mutunci wato suna jin tsoro za su bi dokokin Allah ba to idan wannan ne ya faru kuwa fa in khiftum Allah da hududallah idan kuna jin tsoron cewa ba za su tsayar da haddodin ubangiji ba to fala juna alaihi ma fi maftadabbi babu laifi gare su ta yi aliftida aliftida ne ta bashi wani abu da ta san ta kai ya kashe mata lokacin bikin auren kushanin aure domin ta fanshi kanta ta kagana an shigo da abin da ake kira wato a sakin zobe kenan ko kuma zobe ya sunan shi wato hul'i sai su yi hul'i an takhtali'a wa taftade nafsa kamar yadda matar sabitu ibn qais bin shimmas al-ansari ta bashi gonar da ya bata lokacin aure ya rabu da ita to hul'i saki ne ko ba saki bane ina jin mun tattauna na baya hul'i da yawa cikin malamai sun ce hul'i saki ne ba'ini bai nuna bai nuna kuwa wadda take kubra wanda shi kenan kawai kamar ya suke ta take uku amma sahabai biyu an ruwaito suna ganin a fasahi ne kawai dai auren duk igiya ta warware ba zai hana ya sake dawowa da ita ba to kun ga duk wannan aya a dunkule ta tattaro mana waɗannan ahkam a shar'iyya a gasu saboda haka dokokin ubangiji kenan Allah ta'ala ce tilka hududullah waɗannan abin da kuka ji su ne hudud in ka ce hudud jam'in haddu menene haddu haddu na da ma'ana guda biyu ko dai ka ce haddi na shari'a wani asaba haddan wani ya kamata a yi masa haddi to ai shi ma iyaka ne ai ma'ana ga hukuncin da ke fassala tsakanin rashin masa hukunci da zuwan hukunci kaga haddi ne a wannan ma'anar akwai haddi kuma a amanin na ainihin alfawasil aljazrafiyya iyakoki haddin Kano da kaduna haddin kano iyakar kenan taki hudud to waɗannan da kuka ji haddodin ubangiji kenan tunda yake haka ne fala ta'tadu ha akul kuka ketare su an gane ko Allah ya haddada iyakoki misali shan giya kar a sha in aka sha ta to an wuce haddin ubangiji kar a yi zina an wuce haddin ubangiji an ya'udhu billah kar a ci mushi wa haddodin ubangiji kenan to kar ku yadda ku ketare su fa ku sani wa man ya ta'adda hududallah duk wanda ya ƙetare haddodin ubangiji to fa ulaika kuma zalimun waɗannan masu haddi masu ƙetare haddin ubangijin to su ne fa azzalimai zalunci kuwa yana ɗaukar ma'anoni iri akwai inda zalunci ke nufin shirka ne kawai misali a cikin sura mai lamba 31 aya mai lamba 13 ai kaji annabi luqmanu yana ce da ɗansa ya bunayya la tushrik billahi inna shirka la zulmun azim ya kai dana karka yi shirka fa lalle shirka zalunci ce babba kenan shirka ana shine zalunci araftum zalunci kan zo ana nufin zalunci a mu'amala an gane ko fala tazlimu fi inna anfusakum karka zalunci kanku a cikin waɗannan watanni to zalunci kenan amma zalunci duk yanda yake hadari ne a cikin hadisin ibnu umar cikin bukhari da muslim manzo Allah yana cewa sallallahu alaihi wasallam az-zulmu zulumatun yawm al-qiyam shi fa zalunci da kuke ganin sa duhu ne cikin duhunnai na ran tashin al to nan sai aka ce duk wanda ya ketara haddin ubangiji az-zalimi ne ashe wuce haddin Allah ma nau'i na zalunci ne araftum to kafin mu dora eh, ko kuma in ce bari mu sake dora zuwa ƙarshen aya din in yanzu in yi bayanin ƙarin a kan yawan sake-sake har nake cewa na taɓa hararo wato abubuwa kamar sha biyar da sukan zamanto dalili na yawan sake karanto mana aya ta gaba فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناها عليهما أن يتراجعا إن ظنا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون ayoyi na Allah ta'ala ce a talaqu marratan saki da ake komai duka duka biyu ne da kuma bayanan da suka biyo baya to yi mata saki biyu ko sarai yana to sai Allah ce fa in talaqa in ya sake sakinta a karo na uku to nan duk igiyoyin sun tsinki fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghayrahu ba ta halatta fa gare shi ba ta halatta gare shi ba ta itawa gare shi shiwa matar da miji in dai har saki ya kai uku to magana tana matarsa kuma ta kare ba ta halatta gare shi min ba'adu bayan haka misa bai ce min ba ba'adi ba tunda min na daga cikin harufan da ke ma suna kasara kuma ba a zarf hmm. suna ne na zarfin zaman ko to me saba kasara sai kace ai da da da qablu zarfi ne guda biyu dukkanin su mabniyai a matakan su guda uku wanda idan min ta shigo su idan ka yanke su gabarin idafa sai su kasance mabniyai min ba'adu sai ka ce min ba'adu ba'adu zarf zaman mabnin ala dhammi fi mahalli al-jarr bil idafati al-manwiyya لانقطائها عن الإضافة والإضافة منوية أي من بعد الطلاق لله الأمر من قبل ومن بعد عرفتم؟ وباطا هلتا من بعد بائر إرم حتى تنكح زوجا غيره حتى تفيد الغاية والمالي الله حتى تاشا غرى من كينك تغاني أي كنت انت تكرو دفئ لي مزاري تمسختها انت تكرو دعين صونات مسكا صراح salamun hiya hatta matla'il fajr arqum Ba baya halatta ta auri wani hatta ta komo gun mijin take ko hatta ta auri zaujan sai ce gairahu waninsa sa koko dai shi wani shi ko waninsa ya hmm. eh, ɗaya ne amma yaran suna bata hausa a yau hmm. akwai inda sa za ta kafo misali waninsa suka ga aina ba ka littafin wala ina jera suna na hausa aina ba ka shi ke kuma kika ce abin na ba shi zaki ce so ba ko ina bane ake samu wannan lamirin ke zuwa an gane ko so da nan wani miji wani sa zai ka amma na ba ka wannan ba hausa ba ce ku gyara ma yara idan suna yi saboda yare alkhairi ne da Allah ya ba ka kare yaranka wannan zai sa in wata magana kwanaki a nan kantin kwari na ga irin masu harkar billboard masu leka tallan nan sai kawai sai na ga an sa this way to kantin kwari kora na ce duk kano ko rasa hausawa sai ku je ku ɗauko wasu can mutane saboda an rena mana al'ada hata wasu masu ku ɓata mana to kantin kori yau kori ake cewa kwari ake cewa KW malama wasu na koya ma yara ke mai tagwaye to yanzu an ji mai tagwaye an ji an rubutu da misali bai kamata irin wannan ba na taba da dadewa na taba jin wani talla a rediyo kan ana tallan biskit mai rake abinda suka rubuta mai reke e reke mai reke yadda ka ganin to da yake masu gidan rediyon akwai su da hikima sai da ke shirkai dai ka ji ka mai rake ko mai rake wato gyara suke yi dace me yasa kuka bar su ku ce da su to in za ku rubuta advertisement ku zo mu za mu je mu bata mu wasu yaran sun ana su yanke da ya kamata mu ringa kishi kishin abu ne mai faɗi ai saboda hatta wannan yaren da shi kake iyar da sako duk tafsiran da malamai kan yi a kasar Hausa ba da Hausa muke yi ba misali galiban to Hausa ta zama tana da ainihin gata a ba ta hakika kar mutum ya dinga birka bindiga na shirme a duniyar ita kanta Hausa misali arabtum mm. saboda haka yani asalin abin nan sai ce hatta tanki ha zaujan ghaira sai ta auri wani miji wannan yayi hmm. fa in tallaka to in ya sake ta to anan waye ya sake ta din tsohon mijin ko sabon mijin sabon mijin jamil tunda miji wa ya riga an kare ai hmm. fa in tallaka tallaka to ina fa'ilin sai mu ce mustattiri ne ai kullum mun sha faɗa ibn malik na cewa da fi'ilin fa'ilu fa in zahar wa illa fa dhamiru nisbatar wa da fi'ilin fa'ilu bayan fi'ili sai ka faɗi ainihin fa'ili yace fa in tallaka Sani thani shine taqdirin ai mm. to babu shi to sai ka kaddara fa in tallaqaha huwa shine ma'anar maganar ibn malik al-andalusi al-jayyani وبعد فعل فائل فإن ظهر إن فائل يا بينة illa in ba haka ba. فضمير نستتر كاو لميري بوي سكتي هو عرفتم فإن طلقها سبحان الله حقنا اللمير وعي مبني على السكون في محل النص مفعول به أي فإن طلق الزوج الثاني زوج زوجه كنا زعما تشوفوا ما تشوفوا to nan kaga sai lamiri ya wakilci me lamiri mai wakilta nan yawan suna lokaci ku ce haka yace hmm. wal ismu minhu mu'rabun wa mabni li shabahin min al huruf mudni li hmm. wato suna wato lamiri kan zo yake suna saboda kamancici ne da tsakai fa in tallaqaha in ya sake ta to shikenan fala junaha alaihima junaha ha al-ithm babu laifi itlaqan saboda laici lamalu idan ta dunguri suna na nakira a duniyar korewa to tana fa'idan da korewan korau ne takadiri shine ai fala ayya junah da yace fala junah alaihima babu laifi itlaqan gare su an ya taraja'a su yi komatayya mai ce komatayya shine komai ai kaga ya saki matar sake har uku ko ba haka ba eh. sai wani miji ya aure ta yau da gobe yau da gobe sai suka sake batawa sai ya sake ta shi ke nuna dagun mijinta in suna so shi ne Allah ke ce babu laifi su dawo in zanna an yi kima hududallah inda sun tabbatar a zanna huna yani mahallin ai in aikana in sun tabbatar zan su tsaye da dokokin Allah wa tilka hududullah abinda da kuke ji dokokin Allah ke nan fa yubayyinuha da Allah ke bayanin su daki daki liqaumin ya'lamun ga mutane da ke da ilimi da ke da sani Allah ka ba mu ilimi da sani mai amfani to anan <clears throat> akwai matsaloli da yawa nan kaga an ce in ya sake ta sake uku ba ta halatta ga tsohon miji sai ta auri wani to anan ne auren kisan wuta ke shigo wato ko kuwa auren mai almuhallil wal muhallala lahu wakilahuma mal'aunan bi lafzin nabi sai ya ce to da Allah je ka aure ta wallahi na son ta kawai dai sai na ji ko sai ni duniya ba wanda nake so irin ta to kuma gashi ka san a shari'a ba dama ta dawo na sai ta aure to da Allah je ka aure to ai ni ban yi aure babu komai zan dauki nauyin komai ka je ka aure ta zan ba ku ma gidan da za ta zauna kuma da Allah kar ka bari ta wuce wata ɗaya a ka da ta zo ka yi wani dalili kawai ka ce ka sake ta don ta dawo to duk wanda ya wannan tsinanne ne a harshen annabi Muhammad duk wanda ya Allah ya tsine masa mu kuma ji tsoron Allah kada ake samun irin wannan alƙalin da ya san da irin wannan kwakudubar ya samu kuɗi ya ɗaura auren shi ma tsinanne la'ananne ne duk limamin da ya san da irin wannan murɗaiɗaiɗuwa aka zo aka bashi kuma an gaya mai zafata malam ga wannan ya karɓa saboda abin duniya shi ma la'ananne ne to maganar ita ce sai shi ita matar da aka aure ta ita ba ta san an yi wannan deal din ba ita da ta yi aure a shi haɗa baki aka yi da tsohon mijinta aka ce kawai a mata cikin wulakanci ita ba ta sani ba fa suna da sabon mijinta haka kawai ce wance kawai na su aure ni gina dalili ah, ba ni na so ba na ce ina so na ce ba na so kuma Allah zai gata kanta to kaga an cutar da ita an zalunce ta kuma ba zai yi kace wancan la'ana ta hauta ba dan ba da ruwanta ba da saninta ba sai daga to tunda yake haka ne barin tuntubi tsohon miji dama abin da yake so to ta koma wurin sa ne ba laifi bane dan bata sani ba amma shi abin da yake nufi kenan in ya bayyana gare ta kafin a yi auren ai shi ne ya ce a yi to muna ba da shawara ka ta aure shi don fasa ne ke ƙwarai kuwa ta ƙi shi manista ajala shay'an qabla awanihi uqiba bi hirmani aka suka ce duk wanda ya gaggauta abu kafin lokacin da Allah ya tsara to a yi masa ukuba a yi masa azaba ta hanyar hana mai wannan abu din an gane ko mm. in har kika samu labari okay abinda kai kenan to ni wallahi na fasa aure mazan aure shi kenan ya tashi da alhakin ya kashe aure kuma abin da ya nema bai samu ina so ku sani ana iya samun haka ne cikin al'umma a wannan zamani da muka yi nesa da tushen addini kai dai ka ganmu kawai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un abubuwan da ke faruwa akan mu, fa bima kasabat aydikum wa yafu an gafe akwai da yawa ka so mai tsoka na laifukan mu da rashin kirkin mu da rashin makan mu adalci to ƴan uwa masu girma ƙarshen shafi kenan da aka yi magana kan tsaki sai mu koma kan wancan magana akwai wanda na sani mana Na. shi kuma mijin da matan ne suka haɗa baki ta je ta aure in ta auren ta kashe ta dawo kaji ko shi miji na biyun ba ruwansa bai sani ba to kaga nan shi da mijin ne ita shi shi da tsohuwar matarsa ne suka haɗa baki shi miji na ukun bai sani ba to anan kaga wa aka cuta kenan shi mijin na uku shi ne miji na biyu ko mm. shi ne bahaushe ke cewa auren mai kisan wuta to ina ku kashe wuta kun buɗe wata wutar da tun da dai in kun kisan wuta kun buɗe wutar da in ba a yi sa ba za a shige ta Allah kare muka tsare mu da Allah ya kamata mu san da wannan me ke ga yawan sake ne mu koma kan magana ni dai na hararo dalilai sun kai kamar shafiya. la Allah mu karkar tafsirin a wannan akwai lokacin da aya ta 171 ita kadai muka jata a matsayin tafsir ko? haka ne saki ba wanda zai ce da kai haramun ne a yi saki a gidan manzo Allah a yi saki sahabai sun yi kutailatu matan sayyidina abubakar a yi sakin te da yawa ya faru amma hadisin da ke cewa mafi kyamatuwar halal zuwa ga ubangiji shine saki hadis mai inganta la ya sai abghadul halal ila Allah talaq hada la ya sai bai inganta ba amma bai kore kuma saki ba a kanshi saboda duk abin da aka ce an haɗa kan alkhairi to ai haƙuri sai abin da hukuncin Allah ya zo wanda kuma baka iya ba to wani yake cewa da ni kamar da na gaya muku jiya yace idan ka je kotunan mu a yau yawancin rigingimu a kotu zaka samu kashi 80 cikin 100 dukkanin su rigingimun aure ne an aura an saki yi saki ko dai rigima aure ko kafala ya sake ni ya kwashe min ayana a ji a rigima ya za yi ko kuma kaza kaza ko baya ba da kudin rai da sauransu ga suna abubuwa masu tarin ya daga cikin abin da ke jawo sake-saken aure musamman a ƙasa ta yanki na da na sani ƙasar hausa Allah ya ƙara ma ƙasar albarka da sauran ƙasashen musulmi gaba ɗaya kuma dole ne ka sani bahaushe Allah ya masa kyauta da wani abu riko da musulunci komai za ka faɗa game da shi game da shi da kafawa da sauransu amma ka taɓa masa musulunci har ina karanta magana gida da magana wato wani bature yana ba da rahoto yana da rahoto ne akan kasar hausa ya ce to ai shi bahaushe za ka samu karo bahaushiya idan wani arna ya zo neman ta sai ce arnan banza ne za ka zo ka nema mutumin banza <laughs> kaga wannan babaro doke nan yau ke mai kike yin ba aikin banzan ba amma wai saboda tsabar musulunci ce kai ina musulman za ka zo ka nemi aikin banza da ni Allah kyashe ni wai shi ne suke rahoto saboda tsabar riko da addini hatta a babauce su kagowa an tafi jirkice su ce kaga mutumin banza ne za ka zo ka nemi? wai suna bayanin madad masu biddin inda al-hausawiyyi to mun gode Allah kan wannan ni'ima din Allah kuma ya gyara halin <clears throat> abin da ke janyo na farko fasadun niyya dama auren ba Allah aka nufata ba shikenan sai Allah ya janye tanyansa da agajinsa da taimakon shi an yi aure ne kawai saboda kyalekyalen kyalen fuska saboda yana da mota yar ubansu ai babanta wane ne in ka aure ta kila ka dan samu na canjin zubawa a aljihu materialism almaddiyat ku ne jagororin auren to sai ga Allah ya janye taimakon da yake bayarwa tunda ka'idar shi ne a yi komai don Allah to wannan masifa ce babba na biyu daga cikin abin da ku bi lissafi kina tambaye ku daga cikin abin da ke jawo sake-sake mutuwar aure rashin tarbiya daga gida dama ba ya tarbiya ba ce sam kawai dai ya zara ce shi bai santa ba tsintacciyar mage ce ko kuma shi ne tsintaccen muzorin shi mato domin shi ma ba nagartacce ba ne ba sani ba jeje a na gaya makwarta suke gaya min tana kuka a gidana take cewa na auri mijina mu uku malam ban fahimci ɗan ahmadiyya ba ne sai ni kawai na bukaci murabu ta ce ya ba su zaki da <clears throat> to ana yin wannan ka iske rashin tarbiyya yarinyar da ta ganta cikin hijabi da niqabi karatun qur'ani ba wasa za zaka shanshani ƙamshin tarbiyya tare da ita ko shakka babu a iya samu wani abu ya zo daga baya kishiyar abin da ake tsammani amma in ba haka ba rashin tarbiyya na haifar da yawan mace-macen aure ka ɗauki ainihin ba a sa Allah zuci ba abu kaɗan ka ji ashir ka ji zagi ka ji cin mutunci tsakanin juna ka ga rashin tarbiyya na uku kintinkirin jahilci domin inda rashin tarbiyya inda jahilci dole a samu jahilci zan gaya muku wani labari a ɗaya daga cikin ƙauyukanmu a nan arewacin najeriya da na tafi shekara kusan bakwai da suka wasu sai suka ce malam tun da allah kawo ka da allah wa'azinka ka taɓo wannan magana ce kamar ya suka ce akwai wani yaro da a cikin birni yake zaune a wurin kucin kano ya yi aure ya zo ya yi kwanciyarsa da matarsa ta aure ta wancan zo mu je mu yi wankan janaba sai ta fashe da kuka ta ce kamar da yar iska ni zan yi wankan janaba ni karo wace wala yadda ka san almara abin da faru kenan wai ita a iya saninta a yin an aka ce a wankan janaba to karo wace ta wata? sai ta je ta gaya ma ta ce kyale shi mutumin banza ne da ubanki muna wankan jaraban ne rabu da shi zaune abinki a gida to ga nan ina za ta fi shi sa na sifata jahilcin da kintinkirin jahilci sai auren yi dalilin mutuwa ke saboda ya ce da an ce ta wankan janaba inna lillahi wa inna ilaihi rajo na faɗi abu nawa na hudu madiyar abin hannu dama an yi auren bisa tsammanin akwai abin duniya ne kwaɗayi yasa aka yi auren sai an yi sai a ga ashe ba shi da komai to kuma abin da ke jawo kwaɗayin abin duniyan nan ƙyale kyale akwai cikin samarin da labari ya zo mana sai ya zo in yi je taɗi da yarinya sai riƙe waya a inda take amma ya riga ya haɗa baki da abokin su ce tsaya cin kai taking position ka tsaya in ta zo zan buɗe free ka kira ni da ya kira idan eh, wannan sun da kai ne wallau ainihin kayanka ne a jirgin roga shi ne ya iso a fafa a lagos ya ta masha Allah masha Allah ta kuma tana ji ta sun za ta alhaji mai hadarin naira ke miskini ya malam sai ga ita kuma ta afu akan wannan abin duniya din wato wannan yakan yi dalilin mutuwar aure a matakin da ba ka tsammani to dama ai dan mai aka yi abin duniya sai an yi auren ta ga ashe ba fusba huhun ma abu saboda an yi ƙarya da abin hannu wallahi a kiyaye abu na biyar da ke haifar da yawan sake suke zugi na ƙawaye ta yanzu za ki je ki aure hmm? da ƙuruciyar ki da jikin ƙara faifan ki ba ki samu koda digiri ɗin yanzu in ya zo ya mutu ya barki da yara fa sai a dinga tura maza mutuwa yanzu in ya zo ya mutu fa a Allah cewa kullu nafsin cewa kullu rija asin yace ai misali to sai ka iske wannan surutu na idan ya mutu ya barki da aya sai ga an ziga ta an mata famfo wancan ma gashin ta kare ainihin NCE dinta har ta fara ainihin digiri ta fara masters dinta sai da gidan zuwa takardu na shaidan zur in ba a isa a wani lokaci in ba a gyara su ba zama na zur aina ya danganta ina amfani takardar da ba tarbiyya to sai kaga a dalilin wannan aure sai ya mutu zugi na kawai da haka muna kira ga 'yan mata ku mai da hankali wata tana jin haushin kin samu miji Allah ita ta yi kwante ta ma shiga makaranta jami'an ne saboda babu wanda ya taya duk kare yawa ne wasu daga ciki Allah ba su mazaje na kirki an gane ko to da ka tunda ke kin samu sai ta fito miki ta miki sharri ana samun wannan a kiyaye abu na gaba da ke kawo mace-macen suke gulmawuya akwai su gulmawuya irin tsofaffin nan da ke bin gida gida gida to ke yan nan tun da kika zo gidan shi a tamfano ya baki yar gidan alhaji cewa ke yau da aure ya kai ta maka so kawai a har gitsa ma yarinya lissafi ka iske kamar tsohuwar arziki ce ashe gulmawuya ce to gulmawuya ke wannan ma wata fakta ce babba da ya kamata a kiyaye a tsare ni na ɗauka idan kika zaman togiya tuma har yake ta samu mijin aure za ki taimake ta ne wajen zaman auren da nasiha da faɗakarwa ke ki mai da hankali ki tsoron Allah kin gani yau shekarar mu talatin da ubanki ko da da kakanki ba mu taɓa samun rigima ba haka ya kamata kila yarinya ta ji amma ba ki zo kina mata magana a tamfa nawa me yake baki kina cin nama a sati sau nawa me ka wannan magana na daga cikin abin da ke kawo sake-saken aure takama da iyaye masu kuɗi na san lokaci ya riga ya cika ku rike kai makin ɗin adadi na wani fara kar zo gogon tambaye ku ku ce ba ku na kamar na bakwai na bakwai na takwas kenan sai ka samu wasu iyayen yarinyar sai su raina su raina kurwan mijin saboda ubanta mai kuɗi ne kawai sai turo mata tikiti gobe mai gida gobe za mu tafi dubai ba ba haka yace a gaya maka kawai rana ta kafe shi bawon allah ne. kawai a turo mota ta ɗauke masa mata sun tafi dubai an tafi umra mijin ba a gaya mai ba saboda an rena kurwansa saboda ba shi da kuɗi shi kuma ba shi da zuciya ya ce a ba za mu wannan cin kashin ba kila shi ma da raunin shi matun da kai ne miji ka ce a ba wanda ya isa to ai babana ne ni kawai mijinki ne to ina nufin akwai wasu masu kudin da suke da irin rashin wannan tarbiyya din ban ce duka ka fiddawa mutum matarsa a gida saboda yana kana da kuɗi kawai shi kuma yana tsoro wata kirka na dan bashi dan taimako duk wata bawan Allah sai ce to Allah kai kula lafiya a dawo lafiya ma da Allah yankin tafi kar ku Allah Allahu akbar ɓawon Allah ya iya Allah ya kyashe mu da talauci wannan kaɗan ne cikin abubuwa da na hararo wajen sha biyar da ke haifar da yawan sake-sake barkatai taitai sauran da idan Allah in Allah ya nufa za mu ci gaba gobe ku sani mun kwana aya mai lamba 230 daidai haka ne malam? abinda muka faɗa daidai Allah ka ba mu ladansa wanda muka yi kuskure Allah ka yafe mana ka share kuskuren daga zukatan bayinka ka tabbatar da alkhairi subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam <clears throat>